rana ta kawo shekara ta kawo kamar yadda sanarwa ta gabata a daidai wannan lokaci a daidai wannan bagiri ɗakin Allah mai albarka masallacin a Rubai da Rus rahimahullah ta'ala za a gabatar da lacca wanda aka yi mata taki da yin amfani da lokuta masu albarka a masallatai a cikin watan Ramadana a don tsarkake zuciya da kuma ƙara kusanci ga Allah ta'ala za ku yi da ni idan na gaya maka cewa lokaci shine mafi girman jari da Allah ta'ala ya ba wa ɗan adam a lalle babu shakka zan ba wa kaina shawara da kuma 'yan uwa kan cewa mu ba da dukkanin wato attention ɗinmu domin amfana daga irin wannan gwalagwalai da za mu fi daga malamin malamin kamar yadda kuka sani al-ma'ruf la yu'afu a shekhu doktor bashir ali umar ba a bukatar sai an yi wani bayani wani abu mai sananne a tattare da mu babban limami na masallacin juma'a na al kuma shugaba na wato kwamitin koli na shari'ar addinin musulunci a najeriya baki daya allah ta'ala muke fata a ya sanya masa taufiki da albarka da shi domin gabatar da wannan muhawara mai albarka sannan kuma yana da kyau waɗanda suke da ilimi na su ba ban gama sabon ba domin na san cewa tsantsar ilimi ne za mu amfani shi a yau din nan su yana da kyau kuma wanda yake da rubutu ne so da na yi kokari ya rubuta a su sa abin da za ka sosa domin za a shiga da wani lokaci saka wa malam da alkhairi Allah kuma ya ba malam tawfiki a kafin mu fara za mu so mu gayyaci a ibin wannan masallaci شهر رمضان الذي من الهدى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 أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan dare a daren wato ashirin da daren ashirin da tara tun da gobe ashirin da tara gobe ranar duban fari ga watan sha'ban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta 1447 wadda ta yi daidai da ranar 16 ga watan biyu shekara ta 2026 ta miladiya a wannan masallaci na alhaji uba idris a unguwar farawa a birnin wannan gari namu na Kano Allah ya ƙara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi a mun haɗu domin a tunatar da kawukanmu a kan shigowar wannan wata mai albarka hakika wato wannan al'ada ta ta zama al'ada na kan cewa idan watan ramadan ya zo ana yin laccoci da hudubobi domin a maraba da watan ramadan to wannan hakikatan rayar suna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ina wato abin ai farin ciki ne cewa a cikin al'ummar masallatai daban-daban da kungiyoyi da cibiyoyi na addinin musulunci a wannan ƙasa ta mu daban-daban suna kula da wannan suna za ka ga sai a ɗauka kan cewa kawai wani abu ne wanda yake ko a yan zamani ne suke yi ko wata wayewa ce ake daga malamai wanda nima almajiri na yi ishara a wannan cewar hadisin annabi يبشر أصحابه برمضان كان يبشر أصحابه برمضان يقول أتاكم شهر رمضان شهر الرحمة yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yene ma sahabbansa albushir da zuwan watan Ramadan yana cewa watan Ramadan ya zo muku wata na rahama kaga wannan kamar wato yi musu albishir ne da yi musu maraba da wannan wata to don haka da ake yi wato a zaburar da al'umma kan su fuskanci wannan lokaci da shiri da tanadi a bin tafarkin Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma wato dukkan wani abu dukkan wani abu mai muhimmanci a rayuwar mutum ya za yana tanadin za yana tanadi yana shirin zuwansa zai yi shirye-shirye a zai yi tanade-tanade muna gani dai yadda ake yi a bukukuwan duniya yayin da wani biki ya don faro yadda ake shirye-shirye da tanade-tanade idan ma dai yanzu abubuwa sun da yanzu aka ce da a lokacin da ake bikin ranar samun yancin kai ɗaya ga watan oktoba yanda za ka ga ana ta yi a zo 'yan makaranta a ce musu guji su haka saboda a ranar za a zo a taru a yi wannan bikin sai ka ga duk wannan a ɗauki wajen sati guda ko sama da haka ana shiri kuma duk abin da za a yi bai kuna awa biyu ba an yi an gama an wasu amma ba irin da irin tanadi da ake mata to mu kowa cancanta ne tanadi da abin da yake mai muhimmanci a rayuwarmu wanda yake shine wannan wata na Ramadan domin duk wanda Allah madaukakin sarki ya yi masa ta gomacin ganin Ramadan bayan wani Ramadan ɗin hakika Allah ya yi masa albarka ya yi masa kyauta mai girma na kan da 'yan uwa da kan tunatar da 'yan uwa da hadisin da malik ya rawaito na sa'ad na abi waqas na waɗansu ƴan uwa su biyu da suka zo daga yaman sai shahada sai mutuwar shahada ɗayan kuma ya dawo ya ci gaba da rayuwarsa a madina to sai wanda da cikin sahabbai ta yi mafarki an yi tashin alkiyama shi wannan wanda ya dawo shi sai daga baya ba sai daga baya sannan ya rasu sai wanda daga cikin sahabbai ya yi mafarki cewa an yi tashin alkiyama shi wanda ya yi jinkirin mutuwa da ake tashin alkiyama sai da shi darajarsa ta fi darajar wanda ya mutuwa shahada shi ya sai sahabbai suka tsaya suna tattaunawa akan wannan mafarki sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya same su ce me kuke tattaunawa sai suka gaya masa sallallahu alaihi wasallam sai ce kuna mamaki ne shi wancan wanda ya rasu daga baya ya yi sallah ta wata kaza da kaza ya yi ramadan kaza da kaza fiye da shi wancan wanda ya shahada kaga sai ya ambaci ya yi ramadan adadi kaza da kaza to da haka duk wanda ya samu ƙarin ramadan wannan dalili ne cewa zai samu ƙarin daraja wajen Allah to saboda haka ba karamar ni'ima ba ce da ya kamata mu mata tanadi to kuma tun da dama shi ɗabi'a ce ta bayan Allah wanda bayan Allah muminai muminai cewa Allah ya sanya su suna son imani duk abin da aka ce na imani to suna son sa suna son sa da kuma shi Ramadan wato akwai waɗanda yake su suna son Ramadan din saboda irin yadda rayuwa al'umma take canzawa garaye su zamanto ana ta kai komo ana ta kai komo da da ciye-ciye da canzawar irin yadda rayuwa dama take to mutane da dama sukan jiyo daɗin wannan to da kuma yadda haɗuwa take yawa ita kanta wato haduwar da yadda gari yake faranta yake fari wani irin fari ne wanda yake a masu imani suna jin sa ramadan masu imani suna jin gari ya yi fari ya yi haske kamar da sai jina ali radiyallahu anhu da ya zo ya wuce ana da ya zo ana sallar tarawih a masallaci ya yi ma'an sai jina umar addu'a yake Allah ya Allah ya haskaka maka ya Umar kamar yadda ka haskaka mana ɗakunan Allah da wannan sallar tarawih da ake kaga sai ce Allah wato ya haskaka ba wai dan cewar masallatan a lokacin suna da fitilu masu haske ba a'a sallar da ake yi ta haskaka shine yakan sanya wato Ramadan din ya to abun soyuwa a cikin zukata duk abin da yake na imani ne masu imani suna so domin Allah madaukakin sarki shi ya amsa wa ma kana Allahu a imanakum Allah madaukakin sarki ba zai tozarta imanin ku ai sallar ku da kuka yi kuna kallon baitul maqdis sai Allah ya kira sallah imani to ayyukan ibada imani ne to dan haka wato wannan abu ne wanda yake abin da zai zaburar da mu mu so shi mu daɗa ƙara yin tanadi domin sa daga cikin abin da aka sa za a yi tanadi domin sa hakuri fa an ce min magana tawa daga hannaci minti nawa an ci minti goma muhabarar shine yin amfani da lokuta masu albarka a masallatai a cikin watan ramadan don tsarkake zuciya da ƙarin kusanci zuwa ga Allah. To, Allah maɗaukakin sarki yana zaɓen lokuta yana zaɓen wurare domin ya yi baiwa ga bayansa. Don sunar Allah ta gabata cewa manya-manyan kyaututtuka da Allah yake yi. da baya-baya da yake yana yin su ne a lokuta masu alfarma a lokuta masu albarka tunda shi kansa ramadan din inda ya samo albarkarsa cewa Allah ya saukar ma da annabi sallallahu alaihi wasallam wahayin farko na alqur'ani a cikin sa kuma dan haka ne ma ya samu wannan albarkar na aka ambace shi a cikin alqur'ani aka ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an watan ramadan wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa saboda haka wato sanin lokuta masu albarka yana da muhimmanci saboda mutum ya nemi waɗannan baye-baye da Allah yake bayarwa ya nemi waɗannan kyaututtuka da Allah yakan bayar wato ya bijirar da kansa ga saukar rahama da bugowa da iska mai sanyi ta rahamar Allah da take bugawa to mutum ya bijirar da kansa gare ta ba ya je ya kore kansa ba Kan ba zai same ta ba to sanin wani lokuta yana da muhimmanci da kuma wurare Allah ya zaɓi wurare su ma waɗanda yake yake ni'ima yake farala, a cikin su daga ciki wanda suka fi ko inda ya fi ko ina shine masallaci mai alfarma masallacin makka sannan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan masallacin baitul maqdis to sannan sauran masallatai da su kuma a cikinsu akwai waɗanda falala ta musamman ta zo a kansu wanda ne kamar masallacin kuba masallacin kuba a baya daga cikin waɗancan masallatai guda uku duk da cewa shi ma yana da abin da sauran masallatai suke da shi domin sauran wa'ancan masallatai sun samu falalarsu saboda annabawa ne suka gina su shi masallacin kuba annabi sallallahu alaihi wasallam da shi aka gina shi amma dai waɗannan masallatai guda uku su Allah ya ware ya mayar da su masallatai masu alfarma da ba a nufan gari a yi tafiya zuwa gare su zuwa wani waje domin neman falala ba gare su ba to sannan kuma dukkan sauran masallatai domin su ne wuraren da Allah ya fito aka tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam, waɗanne wurare ne suka fi soyuwa ga Allah ce masallatai masallatai wanda wurare ne suka fi wanda wanda suka fi sharri aka ne shi ma hiya khairu bi qa'il ab wanne wurare ne suka fi alkhairi yace ka aiki cewa wato ka zamanto ala hada ka zamanto kana cikin dandamin su a wajen saboda haka sai ka yi to wurare da aka tafi alkhairi ku sune masallatai to da haka sanin lokuta waɗanda suke a wato lokuta masu albarka kuma a masallatai yin amfani da waɗannan kuma a lokaci wanda yake mai alfarma shi ne cikin watan ramadan kun ga abu ne wanda yake wato tunatarwa a kansa yana da muhimmanci tunatarwa a kan yana da muhimmanci to a lokutan dare da rana da zo mu gani waɗanda lokuta ne suka fi amfani da mutum da ake ake lokutan da ake samun su a cikin matsalatai kun gani na farko dai tukuna daga cikin lokutan su lokutan eh, sallonin farilla lokutan sallonin farilla inda lokutan sallolin farilla din nan su ne waɗanda su ne lokutan da mala'iku suke halarta tare da masallata sai lokutan da mala'iku suke halarta tare da masallata kuma sauran lokutan masu albarka suna da alaƙa da shi don haka babban abin da mutum zai yi amfani da shi ya tabbatar ya samu a cikin watan ramadan bai to wata sallah ba ta kubce masa a cikin jami'i ba a masallaci wata sallah ba ta kubce masa ba a cikin jami'i inda ake yin inda ake jami'in sallah ya to yau gashi ya rasa sallah a cikin jami'i a cikin watan ramadan to sannan daga cikin lokuta masu albarka wanda mutum zai yi su a masallaci lokutan da suke kafin a yi lokutan da ake jiran a yi sallah ta lokacin da za ka je ka zauna kana jiran a yi sallah kana jiran a tada ya kama sawa'un ka je bayan kiran sallah ko kafin kiran sallah almuhim dai ka je kafin a tada sallah ba sai ka je an tada sallah ba sannan ke sauri ka shiga ya zamanto ka je masallacin kana jiran sallah to wani lokaci ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce wa inna ahadakum fi salati ma damat as-salatu tahdithuhu a wata riwaya ma dama yantaziru sala yana cikin sallah matsawar yana jiran sallah to da idan ka je masallaci kana jiran kiran kana jiran a kada iqama to kana cikin kana kana cikin ladan mai yin sallah ba wai kana cikin sallah ba yadda ba za ka yi magana ba a'a ma'ana kana cikin ladan da ake ba ma zai sallah to shi ya nema, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ma yana tuhowa masallaci yana cikin sallah saboda haka kada ya kada ya rinka wasa da ɗan yatsun hannuwansa a wala shi kan da baina asabi'i yana shigar da ɗan yatsun cikin juna saboda yana cikin sallah wato ya ladabi wannan kuma idan ya shiga cikin masallaci to sai ya zama to a lokacin nan yana jiran sallah to za a rubuta shi a wajen Allah cewa a cikin sallah yake to shi yasa ma kun ga wannan lokacin musamman in har aka kira sallah zuwa a tada iqama lokaci ne wanda Allah madaukakin sarki ke karban addu'a kuma shi ma yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa addu'o'i guda uku ba a raddo ba a mayar da su daga ciki ya ambacewa ya ambata cewa tsakanin kiran sallah da tabi iqama tsakanin kiran sallah da tabi iqama domin idan mutum duk da yake wannan hadisin bai kayyade ga masu zama a masu su ko kuwa za su yi aiki da wani wanda suke jin sa a su fika abu da wani za su eh <laughs> yi ku tana gadi sai aiki da su idan wannan ya kuce musu na wani ma'ai ba a yi ba sai a yi amfani da shi don ƙarin alhairi ƙarin falala ne an wasa a lokacin mm, an wasa a lokacin. yalwata lokaci to daga eh, lokaci na biyu kenan lokaci na uku bayan sallah bayan sallar farilla domin idan a ka gafarta masa Allah ka karɓi abubuwan nan guda uku wani da zo a hadisin Abi Hurairah اللهم allahumma له allahumma ارحمه اللهم تب عليه haka mala'iku za su rinka gaya masa yana zaune ba za su daina ba sai in ya tashi ya bar wajen kuma in yana zaune a inda ya sallar in yana zaune a inda ya sallar wanda ɗaya daga cikin abin da sa ake son kenan mutum ya tsaya inda ya sallah kar ya tashi dan tashin ka lokaci shi kansa tashin ka din ma zaka je ka keta sahun masu sallah a matsawar bai tashi ba matsawar wato bai alwalarsa ba ta kare ba matsawar da abin da yake zai cuci mutane shi ne matsawar bai yi rihi ba matsawar bai yi rihi ba saboda idan ya yi rihi a zai cutar da mala'iku don mala'iku suna cutuwa da abin da ke cutar da gani adam kamar yadda wari ɗan adam baya so ana zaune ta je ta yi ciye marasa kan gado Ta kasa kuma tsare kanka ka zo ka cuci yan uwanka da suke zaune kusa da kai da warin baki ka ga mutum ka ga har wani yana kama bakinsa yana haka to kai da ni dan adam da take wannan mala'iku ni ba da aula su masu daraja ne eh, eh, kiraman eh, kiraman katibi bal ibadu mukramu la yasbiqunahu bil qawl bayin Allah ne masu daraja saboda haka in ka bata musu to wannan sai su daina sai su daina maka addu'a to fa'idar wannan shine kan cewar Allah zai karba addu'a su domin in kai addu'a za su ce amin in suka ce amin Allah zai karɓa, shi yasa aka sanya ɗaya daga cikin lokutan da aka ce ibada ta kowace karbuwa a wajen Allah da ce jan lailil akhir da kuma duburu salawatin maktuba cikin tsakiyar dare da kuma ƙarshen salloli na farilla lokaci na lokaci na hudu daga cikin waɗannan lokuta masu albarka wanda yake ake yin su a cikin masallaci shine a wato bayan sallar asuba zuwa fitowar rana sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zama bayan ya yi sallar asuba a inda ya yi sallah yana ambaton Allah har sai rana ta fito sannan ya tashi ya sallah raka'a biyu kuma ya faɗa a cikin hadisi cewa ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce hadisin abu sa'id bin al-khudri cewa wanda yi sallar asuba a cikin jami'i sannan ya zauna yana ambaton Allah shi ba kayyade ba da cewa ka zauna a wajen zaman naka amma da ya zauna a masallaci yana ambaton Allah har rana ta fito sannan ya tashi ya sallar raka'a biyu sannan kamar ladan hajji da umra ne cikakku cikakku cikakku to kaga wannan a cikin watan Ramadan kaga lokaci ne kenan da mutum zai samu wannan alkhairi ba kaɗan ba to sai kuma wanda shi kuma daga cikin lokutan daga sallar la'asar zuwa kasan ya kai ke karɓan addu'a kuma wato ita wannan sa'ar ijaba wato hatta mabiya addinin annabi Musa sun san da ita sun san da ita kamar yadda ka'abul a ya tabbatar da abu huraira haka nan ma abdullahi bin salam kamar yadda ya zo a cikin almuwaffa saboda haka suna da masaniya da ita don saboda wato muhimmancinta amma mu allah maɗaukacin sarki ya mana muwafaƙa yan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam suke suke suka santa shi sa aka samu magabata za ka samu waɗanda suke a sun suka yi sallar la'asar ta zona a masallaci ba su yi kowa magana su dukufa kawai kan ambaton Allah da addu'o'i tun daga sallar la'asar tun daga sallama da sallar la'asar har rana ta fai na ta addu'a wannan lokaci ne wanda yake mai albarka da mutum a cikin watan ramadan zai same shi a cikin juma'a wannan ramadan din don ci sa'a yi juma'a biyar ko? Eh, kuma aka ga wata a'a zai wahala zai wahala abu za a samu hudu dai akwai wata shekara da aka samu ramadan a samu juma'a biyar eh, amma wannan kuma ga in ma watan ya cika ya zamanto alhamis ya zamanto ne ɗaya ga wata ga alhamis zai zamanto ashirin da tara alhamis biyar za ta samu amma juma'a biyar ba za ta samu sai dai in mun cika idan ya cika muka yi talatin to za mu samu juma'a biyar <laughs> insha Allah Allah ya sa Allah ya sa gobe ka wata ne kuma aka je aka aka je aka kwakulo wata da zai <laughs> eh, gobe ne ranar duban fari ko za a gan shi ko ba za a gan shi ba Allah ba to al al-muhim waɗannan lokuta masu albarka to sai kuma ƙarshen wato ƙarshen dare shi ƙarshen dare ga wanda za su kasance a masallaci musamman wanda yake suka samu damar yin itikafi to sa'o'i na ƙarshen dare ɗin nan sulusul laili asir, a waɗannan lokuta ne waɗanda yake a dama a kowane dare a babu lokaci kamar sa saboda lokaci ne da Allah yake kyaututtuka a gabayinsa domin wannan lokaci ne da ya kunshi a lokacin da ake so a yi sallah a dare kuma lokaci ne na da ake yin sahur shi ka lokacin sahur annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a shi a wato a sahur tasaharu fa inna fi sahuri wa fi suhuri al-baraka akwai albarka a cikin yin sabo saboda wato wannan lokacin akwai albarka a cikin abincin da za a ci domin abinci ma ya zama dole albarka ne ga lantarki kuma ayyukan ibada da shi kuma Allah ya faɗi idan aka taso daga daga tafsiri eh, in aka taso daga tafsiri kun sai yawanci tafsiri a cikin gari da daddare ake musamman tafsirin gidan sarki bayan sallar bayan sallar tarawih ake yi to aka taso daga tafsiri a lokacin nan an riga an gama an gama abincin da shi za a yi sahur da shi da shi ake ce mu tuwon san kasa eh malaika jibril wajen su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen su annabi ibrahim eh wajen waɗannan waɗanda suke wajen waɗanda suke kusa da Allah jalla wa ala al a'la Allah ya rinka ambace ce gawa ne yana majalisi gawa ne Allah ku duba wannan wani ko mutum fa zai zo a guje ya zo ya maka albishir hayaran nan suna majalisun mataimakin shugaban kasa wallahi sai na daina na ambatan ka yana cewa ina wane ne mun je Kano ba mu gan shi ba a guje zai zo wai kuma in ya zo ya gaya maka wannan sai da aka ko kibiji an baki haka aka yi waje waje shugaban kasa yana ambato na Ina ji kamar wani abin nan kamar duk wani abu da yake nema a gwamnatance ya samu to balantana wannan rabbus samawati ke ard shi ne zai amince ka ku kaskata wannan fa haka ne fa da gaske fa Allah zai amince ka da sunan ke ce wani an wani yana majalisi da ake karatun littafi na a ɗaki daga cikin ɗakuna <laughs> Eh, ka wannan to wannan lokaci mai albarka ya samu kuma a cikin watan ramadan ba alkhairi kan alkhairi nurun ala nur to kuma duk waɗannan lokuta da suke zuwa su ne abin da zai kawo ma mutum wato tsarkin zuciya ya samu kusanci da Allah ita zuciya abin da yake tsarkake ta ayyukan imani ayyukan imani domin yayin da duk kai wani aiki da Allah maɗaukacin sarki yake so na ɗa'a to Allah kuma zai maka takwici da wani aiki da wani ƙarin aikin na ɗa'a don haka sunnar Allah take يزيد الله a آمنوا ta dau هدى waɗanda suka shiryu Allah yana ƙara musu shirya kuma yace walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima ya sun aikata abinda aka umarce su da shi wannan da ya fi musu alkhairi kuma zai fi musu tabbata akan imani kuma da sai mu ba su lada mai girma daga gare mu kuma mu shiryar da su ta farki madaidaici to mu shiryar da su ta farki madaidaici shine da abinda baka iya yi sai yanzu ka zo ka iya yi wato sakamakon bin Allah sai Allah ya kyauta maka bin abinda da idan sallar asuba a cikin jan'i ta ne maka wahala sai ka ga kai mamaki kan cewa wai har a ce wai yanzu da haka ne wai sallar asuba take maka wahala sai ka nemi wannan wahalar ka rasa Allah ya kuwace maka ita to haka sunnar Allah take wannan shine daga cikin sifar Allah ta al mai tausasawa ya zama to ya yi maka abu ka gane ma lokacin da ake maka ba yanzu kamar tafiyar inuwa kana ganin inuwa tana tafiya eh, kana ganin ta tana tafiya tana motsi kamar yadda kake ganin jirgin sama yana tafiya haka ko kamar yadda kake ganin inuwa jirgin sama kana tsaye kana ganin inuwa tana tafiya ba za ka gani ba amma tafiya ce da dalili kan cewa bayan ɗan lokaci kankani sai ga inuwa ta canza idan tafiya ce amma ba ka ganin tafiyar ta ba ka al'amarin Allah yi a tausasawa ba ka gani amma Allah yake shi ne Allah ku to da haka Allah zai tsarkake ka ta hanyar kyawawan ayyuka sannan kuma ka samu kusanci zuwa gare shi ka kusance shi ka kusance shi Allah madaukakin sarki kusantarsa wato da da ayyuka ne waɗanda yake zai kusa zai yana sauƙaƙe maka samun karɓuwa gare shi in ka kusance shi tsani ɗaya shi zai kusance ka jira'i ɗaya in ka zo masa kana tafiya a hankali shi zai zo maka ne da sassarfa da gaggawa gaggawa ta wajen karɓarka to amma kafin ka sami wannan dole ne fa mu kiyaye adab na masallaci yayin da zai zama to kana kokarin sanin waɗannan lokuta da amfani da su kanka zauna a masallaci to ka kiyaye azabin masallaci don masallaci yana da haƙƙi masallaci yana da haƙƙi babba daga cikin haƙƙoƙin masallaci shine ka guji cutar da bayan Allah domin in ka cutar da bayan Allah a cikin masallaci masallata to mala'iku dai za su yi za su raba gari da kai ba su ba kai yi maka addu'a hmm, ba su ba maka addu'a kuma ka saba ma Allah ya daga cikin abin da ake aka nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam na zunuban al'ummarsa daga ciki abin da ke cutar da bayi na ya dauda a cikin masallaci hmm, mutum ya yi kaki ya tofar a masallaci ko mutum ya jefar da ka ga mutum da ɗan wani abu abin nan ya ɗan shigo da wata yar dauɗa ko wata ɗan yayi a jikin rigarsa wai ba zai bar yayin a jikin rigar ba Kuma sai ya haka ya fada a cikin masallaci wato yayin zai bata masa riga amma ba kuma ya bata masallaci maimakon ya ɗauke ya sa shi a aljihunsa ya fitar da shi ko kuma mu ba a kuttu <laughs> Wani yanzu ba a kutu a da haka zamanin kisho kwarai zamanin kisho ainihin na in katon kutu ban kutu ba wato shi illar kutu shi illar kutu an yi shi ne don hana mutane su yi kaki su tofar to sai dai a tofar da shi a cikin kutu amma illar kutu ya sa masa kuntu a ciki shi illar kutu in ka ajiye shi in mutum yana tafiya ba zai kasan lokacin za ka yi kutu ban da shi ba in kai fatali da shi shi ke nan sai ka ga ya zo ƙwayo da duk abin da ke da wannan goron da aka tattauna aka tofar a ciki da majinar da sauransu duk sai ka ganci a kan shi ne illar kutu alhamdulillah Allah ya baddala mai yanzu da tishu kuma tishu din in ka in ka in ka amfani da shi ka je ka je ka sa aljihu dan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan har mutum zai yi tofi to ya to ya kama hannun riga sai ya tofa sannan ya sannan ya ya nadi to ba kai a rigar ka ba a cikin tishu sai sai ka ajiye a cikin aljihu in ka fita waje kai ka je ka aji kuma mu ai wato banda tishu din ya kamata a samu dustbin ma hmm? kuma dustbin din irin wanda irin yar kyakkyawa din nan da za a sanya yan leda a ciki ba kawai robar ba hmm, a samu kwando na shara hmm, wanda yake za a sa leda a cikinsa eh, kuna jin dai masallacin harami yake da masallacin harami yake zai kamar yanzu masha Allah masallacin nan yanda yanda ya haske haka ga kafet mai laushi sha Allah ga abin nan kana gani watakila <laughs> irin <laughs> <laughs> kuma ma ana baki yanzu wai wani wai wani na kun taba jin labarin aiko wannan adili da sau ya dauko wani mutum sai ya ce a soke shi a masallacin alfurkan sai da yace ko ma ana fashin shiga to wani ya zo ya ga irin wannan masallacin sai ya ce a ah, kowa ma ana barin su shiga eh. Eh. alhamdulillah to wato haka masallacin ya kamata masu tsafta wato abin da ya sa wato abin da ya sa shi duk wanda ya zo masallaci bakon Allah ne kuma Allah ya dan masa abincin saukar baki hmm. haka yazo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo masallaci yana da nuzul abincin saukar baki daga wajen Allah a ranar alkiyama haka bakon Allah ne ke to yayin da mutum ya zo masallaci ya ji wani ya ji sallah a kusa da mutumin da yake mai wari kuma ya ci tafannuwa ko ya ji ya ci albasa bai goge bakinsa ba ko ya shigo masallaci sallar asuba bai yi asuwarki ba bai yi makilin ba ya shigo yana numfashi numfashin nan yana yana sanya masa har iya tunanin ma ya ɗauko face mask nisa to daga ya zo masallaci wannan warin bai tuna ko a lokacin babu shi ko ɗabi'ar kwakwalwa haka take yayin da duk kwakwalwa ta ji wani abu mummuna ta rijistarsa to daga ta zo wajen da ke ji wannan sai ka tuno da wannan saboda haka daga ya shigo masallaci kin gwalwa ta tuno masa da wannan sai ya ji wani irin bacin rai to ka gani ka sanya masa ya tsani masallaci ka sanya masa ya tsani masallaci sai yasa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta a kan wato kada mutum ya ci shafarnuwa ya je masallaci yake ya zo na gida har gare ya zo na gida saboda irin wannan mummunan tasirin haka zalika taba wanda ya eh, abin ya sha taba ba wani abu na farko dai shan taba haramun idan Allah ya jarabce shi da wannan alal akalla sai ya ƙara haramun din akan haramun ko kanin fari ne ya sa a bakin hmm? ya sa a bakin sa zai gusar da warin domin ya shigo ya sallah amma ya shigo da wannan warin na taba wani in ya rage in ake sallar ga baki in sallar hankalinsa baya kai babu da can kushu saboda duk Allah Allah yake a ce assalamu alaikum ya tashi ya sahu to wannan yana daga cikin muhimmin abin da ya kamata ya wajaba mu kula cikin gudun cutar da mutane daga cikin gudun cutar da mutane hayaniya a cikin masallaci surutai ɗaukaka murya domin lokacin yayin da watakila wani ya tattar hankalinsa yana addu'a ya samu kushuri ya samu fuskantar Allah sai ko kama surutu sai kawai hankalinsa sai ya koma kan magana har ma kai manta wai me yake roƙon Allah ne ya cuce shi ko yana sallarsa ya samu kushuri da fuskantar Allah shi na hankalinsa sai ya koma cikin abin da kuke ta cuce shi shi yasa saboda haka ne ma fa sayyidina Umar radiyallahu anhu shine farko wanda ya haraba saboda in kuna watakila bukata za ta taso maka kana so ka yi magana da ɗan uwanka ka hirace hirace da sauransu da ke ku sai ku je ku yi a haraba ba a cikin masallaci ba kasan sai na umar ya ga waɗansu suna magana a cikin masallaci suna ɗaukaka muryarsu ya ce a zo masa da su ya ce daga ina kuke suka ce suka gaya masa ba 'yan madina ne daga iraq ce to da ku yan madina ne da sai na da sai na da sai ne muku duka sai kuna ɗaukaka muryar ku a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to ba a so to musamman yanzu nan yanda za ka za a masallaci kowa yana tare da waya in aka wayar nan ga waɗansu da iya amsa waya ba in suna amsa waya kamar kamar hudu ba suke ɗaukaka sai kowa ya ji to wannan cutar da ɗan uwanka kake kan har duk da za ka yi to ka kawaje ka je ce to sannan a daga cikin abin da ba a yi sa a cikin makarantun da yake shi ma yana daga cikin cutar da mutane kulla ciniki kulla ciniki kasawa ya zo ɗan cadi sun zo za su ta takalma suna waya kana ta haya kana ta kana ta magana eh to ka je kantin alhaji wani eh gina ta tana can ana wani kuma hankalinka ga baki ɗaya sai dawo kan magana ka to shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanda kuka je na yin wannan kuce kar Allah ya sa riba a wannan kasuwancin na yake domin ba a gina masallatai domin haka saboda haka a kula ladubban masallaci suna da masallatai suna da yawa hmm. kuma dukkanin su ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar mana da su amma muhimmai a cikin su shine abin da zai tsare ka daga shiga cikin haƙƙin bayan Allah saboda in za ka shiga cikin ba haƙƙin bayan Allah gara ka zauna a gida domin shi haƙƙin bayan Allah Allah baya yafewa ka cuci ɗan uwanka ita cutar da musulmi ita take kawo gaggawar hukuma daga Allah ai ya ishe ka hukuma ma a haramta maka addu'ar mala'iku saboda haka ka zo domin lana lada a ba su koma da sabo to ballantana kuma idan saboda shi ma wani yana da alaƙa da watan ramadan mutane da yawa suna zuwa makka da madina ballantana kuma idan a masallaci ne a tsammani idan a masallaci ne alfarma ne to wannan yana daga cikin abin da ya wajaba da kula da shi kuma wani lokaci da wani lokaci akwai abin nan ɗin faɗace-faɗace cewa waje na ne mutum ya shi ba a lokaci ba ya tura cewa da Allah in ka je ka shimfiɗa mun da zuma ya kama wannan wajen to ba shi da ikon haka amma in ya zo shi ne ya sallah a wajen ya shimfiɗa dardumarsa da ruga ta sanya shi ta ko ya sake alwala ko ya fita je ya amsa waya ko ya fita yi magana da wani in ya dawo shi ne a hau da wannan wajen amma ba shi da haƙƙin ya ce a ajiye masa waje shi bai zo ba wannan abin ya kamata a kula da shi an san waɗansu ma ni na ga yin nan da ido na amma yanzu na ga wannan da ido na a masallacin harami a makka lokacin da ake gama a farfajiyar da ake tsawafi din nan eh, lokacin cikowar ba ta kai haka ba ana samu a zauna a yi buɗe baki a wajen ah, akwai ah, waɗansu mutanen makka ne ɗan garin ne wato mazauna ne ba ƴan ƙasar saudiya ba ne shi da waƙi da suke zuwa na san su ba zan faɗi ko ƴan wata ƙasa ba ce to sai su zo sai da sun yi shimfiɗa da ƙaton kasa kamar kan cewa wato duk mutane ne masu zama a wajen sai a hankali a hankali sai ga wannan ya zo sai ga an tunna masa wani abu sai ya janye sai ya shimfiɗa masa sai wani ma ya zo ya ɗan naɗe shi ke shimfiɗa masa ɗan sai ka nemi kafet ka rasa shi ma ka neme shi ka rasa ya sayar da wuraren ya sayar <laughs> ya sayar da su haka wani ya ci haram ya ci haram kuma a cikin watan ba. haramun ne eh a cikin masallacin haram to irin waɗannan sai ka ga mutum maimakon ka je ka samu lalata ka je ka samu zunubi haka zalika daga cikin abin da ya waje ba lalle a kula da shi shine ƙetare sallan musalla ketare sallan musalla kun mutum yana salla idan ka je ka ƙetare masa sallarsa to ka zama to tamkar shaidan dan al'adar shaidan ce hmm. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku yana sallah wani ya zo zai kare to ya hana shi in ya ƙi idan ya ƙi falukatin ya ƙe shi inda ma'ahu ƙari domin tare da shi akwai shaiɗani tare da shi shaiɗan ne zai ingiza shi kan cewa sai ya zo ya ƙetare sallah amma wannan ga wanda yake sallar ya sanya sutura shi yasa in kana cikin masallaci lallai ka sa sutura lalle ka sa sutura ko ne ke sallah a bayan al'amudi kuma irin waɗannan karafuna waɗanda aka sa hmm? ko kuma irin a wannan inda ake sanya ake ajiye inda ake karatun alkur'ani din nan eh daga ma gashi nan ma ka gani kawo masha Allah ka gani wannan ahya fa alkur'an <laughs> a gani to ka zo ka sanya domin a tsare sallah tunda sunna Allah sallallahu alaihi wasallam a sanya sutura idan mutum a idan mutum zai yi sallah yana daga cikin sunna ya sanya sutura kamar yadda ya zo a gefen Abu Sa'id al kudu ko kuma mutum ya sa sutura ka kai karka zo ka ketare ka sa da sutura sannan daga cikin duba, da yawa jaba a kula da su wanda ake yawan wato a ake yawan yin sabo a cikinsu shine darasta alkur'ani mutane sai ka ga idan mutane sai kawai su ɗora ƙur'ani a kan katin aka ko in za su tashi su fita sai su ba alƙur'ani a inda su wani kuma yana cikin tafiya bai san baya kula daga kawai ya zuwa taka alƙur'ani yanzu za ka ji ka ji kan cewa ka taka alƙur'ani ko bisa rashin sani ka ji wannan masifa ya aka yi aka taka a cikin wannan hali kaga wannan yana daga cikin mummunan kuskure da ake darasta alkur'ani Allah ya ce dalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al wanda bi ya girmama alamomin addinin Allah yana daga cikin tsoron Allah ذلك ومن يؤذن حرمات الله فهو خير له عند ربه wanda ya girmama abubuwa masu alfarma yana ya fi masa alkhairi a wajen ubangijinsa alqur'ani a girmama shi har ka je ka sa yadda mutane za su taka shi to waɗansu a wato sukan bi sallar tarawih bayan liman suna rike alqur'ani suna rike alqur'ani saboda haka in aka zo wajen ruku'u sai ga su ba shi aka faɗa a hamata shi ma wani Alƙur'ani. Kuma kullum akalla in ka san da alkur'ani din ne ka samu wata ishin ka ko wani kafa dan an yi ruku'u za ka ajiye shi wanda ta kuma yanzu ana sa ƙur'ani a cikin waya in za ka bi ɗin ka bi eh, daga waya in za a yi ruku'u ka jefa shi cikin aljihunka kan wannan motsin da yi babu laifi domin motsi ya domin maslahar sallah shi kansa rike alqur'ani din ba haka aka so ba abinda ake so ka saurara to amma akwai wanda yake shi ba shi da a fahimtar abinda ake karantawa yanda sauraron da zai mata tasiri kamar a ce in yana bi yana karantawa alal akalla zai rage kama tasha eh. idan baya karantawa zai ta kamo ta gani wataƙila ma a yi a yi ruku bai za a yi ruku ba Kuma ba ka gani irin yana faruwa a ciki to wani lokaci sai sa ake ruksa cewa babu laifi din mutum ta iya bi daga cikin qur'ani ana karantawa kana bi daga alqur'ani to idan kana bi da alqur'ani din to ka bi ta yadda zai zamanto cewar baka tozarta alkur'ani ba ga waɗansu masallatai ina jin su dauko daga wajen in Pakistan ne ana yin irin inda ake sanya alkur'ani mai tsawo yadda sai za ka iya ganin sa kana buɗawa inda ba sai ka sauke shi ba ba sai ka ɗauko shi ba kun gane irin wannan abin da ɗin mai tsawo haka wanda za ka iya har da ɗan wani abu da ake adjust da ya tsawon amma biyan yanzu duk ga sauƙi ga shi a cikin waya kawai ka duba shi a cikin waya in sun za yi ruku'u sai ka sa a aljihunka in aka tashi ka fara karatu ka sa hannunka a aljihunka ka ɗauko shi ka buɗa ka ci gaba da shi to waɗannan suna daga cikin ladubban muhimmai da ya waje ba wato a kula da su to idan kuma lokacin a itikafi ya zo lokaci ne mai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana yin wannan ibada ya yi matansa ma sun yi har bayan ransa ma matansa sun ci gaba da yi to amma tana da ladubba da yawa jaba a kula da su kada ka je kana itikafi ya zama to itikafi ina ya zama to amma da shi ne amma da shi gandari kawai kana zaune a masallaci ne kawai kana shan wahala ma'ana in ka ci naman wani in ka zauna aka giba kai in ga giba yana daga cikin bada ko ƙarya ko ƙarya a waya ba ba har cin naman mutanen ma ana yi a waya ba. ko a waya duk ne fara shi ba wajibi ba ne amma in ka fara shi ya zama to wajibi hmm. in ka fara shi sun yawon da ke ka take shi hmm. sai malam bashir in ta ne masa'ila قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وأمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع ابتداء المقتدي فيلزم القضاء بقطع العامد abubuwa guda takwas abubuwa guda bakwai ne ko takwas ne bakwai na abu da mu kirga su mana na, sallah idan kai harama da sallah tun har ka kulla raka'a idan kai sallama wani abu yasa ta yanke sallar ki karama ku saumu na azumin ta tsawuri in kai niyyar azumin ta tsawuri idan ka karya shi to sai ka rama wa hajju na haka hajji idan kai niyyar hajji sai ka ce ka fata to sai ka rama wannan hajji wa umratun da umra in ka riga ka shiga umra sai ka yi Allah ya ce wa timmul hajji wal umrata lillah da za a ci kafu na haka itikafi hmm. idan ka shiga cikin itikafi in ka yanke shi ita cika sai ta dawo sai ta rama tsawafu na haka tsawafi in ka fara tsawafi sai ka ce ai musamman yanzu da ake tsawafi a sama din nan ka sha wahala mala ya wahala aka zo aka kore ku aka ce ku tashi aka zo aka rufe wajen tsawafi to ka ce ba za ka ce kai barin tafiya ta gida ina sai ka zo kai sai ka sai cika shi in kuma ka riga ka tafi gida ka sake dawowa sai ka rama wannan ɗan wancan wanda sai ya baki sai ka rama shi a tsawafuna ma'aqtida al-muqtadi sannan eh, eh, koyi da liman eh, in ka shiga cikin sallah kana koyi da neman ka shiga cikin kukukun liman ba za ka yanke ka fita ka bar shi ba in ka yanke ka fita ka bar shi wannan sallar sai ta rama ta a matsayin ne a matsayin nafila guda bakwai amma wannan akwai saɓani a sauran mazhabobi amma dai wannan shine mazhabar malik <laughs> aron mai na dariya ya san cewa <laughs> akwai magana a kai na'am to saboda haka a kula wajen itikafi a yadda ake tsammanin su bane ba fa kowa nan da nan a kama a taho za a yi itikafi yana da kyau raya sunna ne raya sunna ne lokacin an kusan 1979-1980 aka fara itikafi ya yi aka ba san itikafi ba a yi ba a yi ina je masallacin cikin gari masallacin sarki wani mutum ɗaya shi ne aka sani dama shi yake itikafin shi duk ramadan watan ramadan gaba ɗaya itikafin ya ce da kyar na kwanar cikin nan sai suka buɗe kofar da shi kenan aka cika sannan kuma ya yafi sauran masallacin, bayan masallacin biyu ke masallacin burkala to har ya zo ya zama to ya yafi yanzu itikafi sai ana sai ana sai ana application form sai an cike form sannan za a samu kowane masallaci masu neman su ita kasa yawan su ya isa to alkhairi ne amma kuma a kula a kula da ka'idodinsa daga cikin ka'idodin wannan ka'idar da na faɗa ta mazhabar mali da yawa da ba a fahimta cewa in ka aikata ka ba a yi ka ya faci sai da dama suna sake ta wannan to lokacin ne ya cika lakta ta zama hira inda an ci gaba sai da tafiya a haka سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الحمد لله الله يسعدك ومالك da waɗannan gwalagwalar abubuwa dama sun muna gaya wannan shi ne amfanin da kusantar malamai kusantar malamai idan ka kusanci malami kamar ka kusanci mai da turare ne ala da kalli ko ba a shafa ma ba za ka fi da ƙarshe to kula da abayi waɗannan su ne abin da malamai suke zuwa da shi Allah ya saka malam da alheri Allah ya ba malam fiki har wasu tambayoyi masu yawan gaske wasu suna da nasaba da maudu'in da aka gabatar wasu kuma ba su shi amma in za a baya kamar yadda bayan da ya gabata mun shi kuma sha biyar malam zai amfani Allah ya ƙara wa malam lafiya maza a cikin sallah